Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokacin. A bidiyon da muka zo da shi yau zan nuna muku yadda ake updating din profile na GSP a Element. Kun san cewa idan baka yi updating din profile ɗinka na GSP na Element ba ba za ka iya ɗora receipt ba. Musamman ga waɗanda suke matakin founder ko kuma premium member. Idan kana matakin manager ko kuma mentor ko wani hakan shi ma ana buƙatar ka ɗora ka yi updating GSP profile ɗinka domin sai ka yi hakan ne za ka iya ganin balance ɗin abin da ka samu na earning. ya ake ɗora wannan gsp profile ka taɓa wancan layi uku na sama hannun dama ga gsp nan kana wajen ina kan wajen sai ka taɓa gsp profile so ga payment method za ka fara updating payment method kun ga za ka sa lambobi hudu na ƙarshen katinka sai ka sa method na biyu shi ma ka samu wani katin ka sa lambobi hudu na ƙarshen sa sannan wannan wajen which currency will you be using the most frequently za ka iya barin shi a US dala ba ya ka sa shi a naira ba sai kai saving payment method farko kenan sannan nan wajen market research sai ka duba duk wasu abubuwa in aka tambaye ka sai ka bada amsar su na farko aka ce what is the number of people regularly living in the household that benefit from your shopping mutanen da suke a gidanka wanda suke amfana da shopping din da kake zuwa kai tunda receipt na shopping dama ake so ka saka kai uploading na sa mutum biyar nawa ne annual income ɗinka a shekara na sa ƙasa da dala dubu goma sannan nan aka ce do you prefer to make purchases online rather than visit a store for the same item aka ce ka fi so ka yi shopping online ne ko ka fi so ka je kafa da kafa store din nan sai na sa store na fi so na je store tunda ana magana ne akan ɗora receipt sannan nan wajen duka ka amsa su number of times you go out to lunch each week so nawa kake zuwa lunch bana zuwa ko so ɗaya a sati na ba shi zero number of times you go out for dinner each week lokacin da ke zuwa so nawa kake zuwa dina a sati na ba shi zero bana zuwa wani dina sannan number of times you get a pizza or take out each month so nawa kake zuwa ka samu pizza ka saya ko kuma kake zuwa dai waje outing na sa su biyu a wata ga sunan dai tambayoyi ne duka za ka amsa ga sunan in na ce zan tsaya na ba da bayanin su duka so zai kasance ya bata lokaci amma dai saboda da turanci ne bari in dan fassara wannan da na sa na goma number of times to go out for activity and, enter entertainment misali museum family fun outdoor adventure each month so no kake zuwa ka haɗu da abokanai ko su wani abu wajen shakatawa ko outing ko wajen tarihi na sa su goma a wata sannan number of movie ticket you buy each month ba na sayan wani ticket na kallo a wata number of haircuts or spa visit each month nawa nake yin aski cost per visit na sa su hudu a wata sannan number of visits to the dry cleaners each month so nawa kake yin wanki a wata kun ganin wajen na manta ma ban ban sa ba zan sa shi so hudu duk sati nake zuwa su ɗaya kenan sannan number of times you go you buy clothes or shoes for yourself or other each month so nawa kake siyan kaya ko takalmi ga kanka ko wani a wata na sa su ɗaya ƙarshen wata nake zuwa in siyo nan duka sannan nan bawa hotel night book each month so nawa kai bukin ɗin hotel na kwana a wata sorry a shekara ba na wani bukin na bai shi zero number of days you rent a car each year so nawa kake aron mota kwanaki nawa kake aron mota a shekara na bai shi zero year of round of golf play each year ba na wani playing ɗin golf number of days you go on a cruise each year so nawa kake zuwa cruise cruise ai kun san cruise ya irin babban jirgi kake hawa na ruwa a shekara ba na hawa kusa ɗaya number of theme park ticket purchase year theme park so no ka sai ticket din wajen shekara babu number of times you get your oil change each year so no canza in manka mai ba ta faɗi wani irin mai ba amma mun san man abin hawa ne a shekara na sa su hamsin kun ga zai kama kenan kowane kowane sati kenan ya number of times you buy gifts or flower chocolate toys get each year so no kake siyan gifts, <clears throat> misali flower ko chocolate ko wani kayan wasa ko wani abu na yara a shekara na sa su sha biyu duk wata nake zuwa in siya kenan number of cell phones or data plans is in your household wayoyi nawa ne a gidanka ko kuma data plan na data na sa biyar kawai tunda can sama na yi magana cewa shopin mutanen da nake suke amfana da shopin ɗina biyar ne yana sa biyar to sai kai saving nan ma to in kai saving payment ɗin method da kuma market research shikenan idan kana so ka ga inin ɗinka za ka gani kawai sai ka taɓa wancan layi uku ka shiga business center za ka ga inin ɗinka da kake da shi in ma da baka gani kun ga ainihin inda yake kan account dina so ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon idan akwai wani abu da kake tambaya kai magana a kasan bidiyon nan ka amsa tun gaggawa sai an jima na gode